a cikin sa muke baban da yake mana magana cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wato dawafi sau bakwai to sai raka biyu ta nafila sallallahu alaihi wa sallama ya dawo bayan makamu Ibrahim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallaci raka biyu wato ta nafila wa qala nafi'u nafi'u yake cewa kana ibn umara radiyallahu anhu ma yusalli li kulli subu'i rak'atayn abdullahi dan umar Allah tabaraka wa ta'ala ya da shi Allah ya da su ya kasance wato yana yin raka'o'i guda biyu a idan yayi na wato yayi dawafi guda bakwai an gane yayi dawafi kewaye bakwai suru bakwai an gane to sai yayi nafila raka'a biyu an gane wa qala isma'ilu bin umayyah isma'ilu bin Allah tabaraka wa ta'ala wato ya yarda da shi ya ce qultu li zuhuri na faɗa ga wato ibnu shahabi zuhuri cewa inna ada ada'u yaqulu ya kasa ada'u bin abi ya yaqulu ya kasance wato yana cewa tujzi'uhul maktubatu min rak'atayn dawafi an gane idan mutum yayi sallar farilla bayan ya yi ɗawafi to ta isan masa daga ya ce zai yi nafilan na a biyu da ake yi bayan mutum ya yi ɗawafi an gane wato in ji a ɗawu faƙala yake cewa sunnatu abdalu amma mutum ya yi nafilan ita a biyun sannan ya yi farilla da take wato binta ma'ana wata fasallar farilla shi take binta mutum ya yi to mutum ya zo da nafila shi ne abin da yake yafi an gane ya ce lam ya dufin nabi sallama subu an kaddu illa sallah raka'ataini ya ce manzo Allah sallallahu alaihi sallama da dai tunda annabi sallallahu alaihi sallama yake bai taba yin nafila wa bai taba yin dawafi wato suru bakwai ya kewaya ya kewaya ya suru bakwai din nan ba bai yi nafilan nan wato raka'a biyu ba sallallahu alaihi sallama bai taba yin wannan ba an fahimta ko حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن أمر سألنا ابن عمر رضي الله عنهما أي آيك الرجل على امرأته في الأمرة قبل أن يطوف بين السبع والمربة yace am na faɗa an faɗa ga wato an tambayi Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da su cewa yanzu mutum ya samu ya tara da iyalinsa wato a san yake yin umra kafin yayi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa yana da wannan damar ya tara da iyalinsa ƙala sai sayyidina abdullahi ɗan umar yake cewa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faɗa fa bil baiti sab'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo makka sai da ya dawafi wato har sau bakwai su masalla kalfal makami raka'atari sannan yayi nafila raka'a biyu a bayan makamu ibrahim waɗafa baina safa wal marwati ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa wa ƙala bayan ya yi wannan yake cewa laƙad kana laƙun fi layi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal malakir ko cewa Allah ta ala yake cewa haƙiƙa koyi kyakkyawa a cikin wato annabi sallallahu alaihi sallama an gane ya tabbata a gare ku mana idan kuka ga ku tsaya ku koyi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aikata hakan umurni ne a daga Allah tabaraka wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana rajulullah wal yawmal akhir ga wanda yake kaunar sakamako a wajen Allah tabaraka wa ta'ala da kuma wato ranar lahira ƙara wato yake cewa wasu altu jabir na abdullahi ya ce, na tambayi jabir na abdullahi Allah tabaraka wata ta'ala ya da su faƙala yake cewa la huwa taya yi yaduha bayna safa wal warwaci mutum ba daidai ba ne bai ce zai tara da iyalinsa sanda yake wato ibada umra a har sai ya yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa idan mutum da zarar yi sa'ayi tsakanin safa da marwa wannan ya riga a kamar ana ganin ya yi ta halluli ta isa masa a matsayin yari ya yi tahalluli da wato umurarsa kenan an gane ko shi yasa duk abin da aka hana muhurmi ya iya zuwa da shi babu ya karabir ka ka'abata Babu hukuncin wanda bai kusanci ka'aba ba walam ya dub ya zama kuma bai yi dawafi ba an gane ya zamo wato bai yi dawafi ba hata ya karo ila arfa har sai da ya fita ya tafi wato filin arfa wayar jiya ya koma kuma ba da dawafin awali ya koma bayan dawafinsa na farko an gane ya koma wato a bayan dawafinsa na farko wasalla umar bin al-kaddabi radiyallahu anhu kharij al-harami kharijan min wato a kharijan min al-harami sayyidina umar Allah tabaraka wa ta'ala ya yadda da su Allah wa ta'ala ya dace yayi sallah a wajiyar harami yayi sallah wato a wajiyar harami حدثنا عبد الله بن يوسف أكبرنا مالك an Muhammad bin Abdurrahman an Urwata an Zainaba an Ummi Salama radiyallahu anhuma an Ummi Salama radiyallahu anha shakautu ila Rasulillahi sallallahu alaihi sallama, sai da tuna Ummu Salama ta ce na kai ƙara wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana abin da yake damunta wa ne Muhammadu Muhammad bin Harbin حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الأنغساني an hisham an urwata an ummi salama radiyallahu an anha zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala tace cewa manzo Allah sallama ya ce huwa bi makkata Allah hali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana makka wa arada al-khuruja yayi nufin ya fita walan ta ummu salamata dafat bil ya fita daga garin makka amma sai da tuna ummu salama bata yi dawafi ba ba ta yi wato ɗawafi ba wa aradatil kuruja amma ta yi nufin ita ma wato ta fita faƙala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da ita iza uƙi mati salatu subhi fadufi bi ba'i wato fadufi ala ba'iriki idan aka ta iqamar sallar asuba to ki dawafi taguwar taguwarki wannan su salluna alhali sauran mutane duk suna yin sallah sannan mutane suke yin sallah to ki je ki dawafi a wannan lokacin ta ce fa fa'alat zalika sai ta aikata haka falam salli, hatta kharajat an gane falam salli, hatta kharajat ta yi sallah ba har wato ta fita daga masallacin harami ko ko daga garin makka din gaba daya sannan ta yi sallah wanda wannan yake nuni ala jawazi salati dawabi akan cewa mutum ya samu yayi sallar sallar da ake salatu dawafi sallar da ake bayan dawafi kharij al masjid yana da ita yana da dama yayi sallar wannan nafilar raka'a biyun nan da ake wato kharij al masjid bayan mutum ya fita daga masallaci domin an ce da a ce sharadi ne an gane da sharadi ne dole sai a cikin masallaci lama aqarra annabi sallallahu alaihi salama. alai da annabi sallallahu alaihi sallama bai tabbatar da ita ba a kansa ma'ana cewa ta fita ita sai da ummu sulma kuma wanda ya mance bai yi rakatai dawabi ba an ce yana zai rama ta hayu zakara duk inda ya tuna kuwa daidai ya tuna sanda yake wato yake cikin hilli ma'ana yake ya riga ya tahalluli daga ibada umra ko aikin haji koko ya tuna sanda yake ciki yake muhrimi ne an gane to duk inda ya tuna a san duk sanda ya tuna to ya rama an gane wanda wannan shine faɗin abin da jamhurin malamai suka tafi a kansa saɓanin sufiyanu sauri an gane shi sanda ya ce shi abin da ya ce ya raka ma haisu sha ya sallace su a duk inda ya so malam ya kharuji min harami amma matukar bai fita daga wato harami ba shi ya ce in da ya fita daga harami to ba zai wato a in da ya fita daga harami babu babu sallolin akan sa amma a wajen imam malik a ce wato ya ce wato illam yarka'ahu ma idan mutum bai wato hatta taba'ada har ya zamo ya nisanta daga masallacin harami Wara waraja ila balad ya koma ganin su to fa alaihi damu a wajen maliku sai ya bada jini an gane sai ya bada wato jini shine ya ba ya yanka ya yanka fidiya kenan ko an gane yawwa ah. babu man sallah to shine su falam tu salli hatta kharajat shine bata sallah ba hatta fita babu man lam sallah rakatai dawafi kalfal baqami babu hukuncin wanda ya sallah rakatai dawafi bayan maqam ibrahim حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول يتي ناجي عبد umar allah عمر الله ta'ala ya darasu yana cewa qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadawa bil bait saba manzo Allah sallama yazo ya yi ɗawafi da ɗakin Allah har sau bakwai wasalla kalfal maƙamir katani ya sallaci raka'o'i guda biyu a bayan makamu ibrahim sun makara da ilar safa sannan ya fita wato filin safa da marwa ya tafi wato kan dutsen safa da marwa wato ya yi sa'ayi wa qad Allah ta'ala ta'ala ya faɗa laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana ko hakika koyi ya tabbata gare ku game a cikin lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana ku tsaya ku koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama hakan umarni ne daga Allah tabaraka wa ta'ala babu dawafi ba'da subi wal babu hukuncin cewa mutum ya dawafi bayan ya sallaci sallar asuba da kuma bayan ya yi wato sallar la'asar an gane kamar yadda aka sani cewa bayan a yi nafula ko lokacin da rana take hudowa na bayan sallar la'asar ko akwai hadisai da karanta musamman ko a baya cewa akwai hani game da waɗannan ko akwai lokutan da aka hana mutum ya zo da nafula a cikinsu to ya hukuncin ɗawafi shi ma irin wannan lokacin yake wa kana ibn umara abdullahi dan umar Allah tabaraka wa ta'ala ya da su wanda wannan hadisin bukhari ya kawo shi mu'allaki anan an gane amma sa'id bin mansurin ta hanyar adau ya kawo hadisin da ya yi itisalin hadisin ma'ana ya kawo hadisin da isnadin sa cikakke an gane yake cewa yusallin raka'ataini kana bin umara abdullahi dan umar ya kasance yusallin raka'ataini yana yin raka'o'i guda biyu raka'atai dawabi malam ta dulu ishamsu matukar rana bata hudu ba shi inda rana ta hudu to ya tsaya Waɗafa umaru kuma sayyidina umar yayi ɗawafi ba da salati subi bayan sallah asuba fara kiba ya hau abin hawansa hatta salla raka'ataini bi ziduwan har sai da je zuduwan wuri da ake kiran sa ziduwan to anan ne a yayi raka'o'insa guda biyu raka'atai dawafi din an gane حدثنا الحسن بن عمر البصري حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن أدائد عن أروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت cewa waɗansu mutane sun yi dawafi da ɗakin Allah ba da salati subi bayan sallar asuba su maqadu ila muzakkari sannan suka zauna wato su sannan suka zauna ilal muzakiri zuwa su saurari wa'azi koko zuwa wajen sauraron wa'azi wajen mai wa'azi hatta iza dalati shamsu hatta ɗala a shamsu har lokacin da rana ta hudo salluna. yusalluna suka miƙe suna yin sallah fa qalat aisha radiyallahu anha sayyidatuna aisha Allah tabaaraka wa ta'ala da take cewa ƙadu sun zauna hatta iza kanat sa'atu har da sa'a ta zo allati ta kurahu fiya salatu wanda karahiya ne mutum ya sallah a cikin ta qamu yusalluna sai su miƙe wato su kama yin nafilfili a cikin waɗannan lokutan حدثنا ابراهيم بن المنذري حدثنا ابو na حدثنا موسى بن عقبة ان نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاه عند طلوع الشمس عند غروبها يتي ناجي النبي صلى الله عليه وسلم yana yin hani game da wato yin sallah lokacin da rana take hudowa da kuma lokacin da rana take faduwa haddasa ni hasan bin muhammadin huwa zafarani haddasa na ubaydatu bin muhammadin bin humaydin haddasa na abiratu bin humaydin haddasa ni abdul aziz bin rufai'in qala ra'aytu abdullahi bin zubair yace na ka abdullahi dan zubairin allah tabaaraka wa ta'ala ya da su ya dufu yana dawafi ba'dal fajr bayan wato sallar asuba wa yusalli raka'ataini kuma yana yin raka'o'i guda biyu raka'atai dawafi din qala abdul aziz abdul aziz yake cewa wa ra'aytu abdullah bin zubair naga abdullah dan dan zubair yusalli raka'ataini yana raka'o'i guda biyu ba'da al-asr bayan sallar al-asr wa yana yana bada labari anna aisha radiyallahu anha cewa sayyidatuna aisha war mu'minai Allah tabaaraka wa ta'ala ya yarda da ita haddasatu ta zanta da shi annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama cha manzo Allah sallallahu alaihi wa yadkhul baitaha illa sala illa sallahu manzo Allah bai shiga ɗakin ta ba sai ko dai sallace su sai da wato ya sallace su a waɗannan rak'o'i guda biyu an gane manzo Allah sallallahu alaihi baya shiga ɗakin ta sai ya sallace su wanda wannan abin da malamai suka ce a akwai nafila da manzo Allah yake yi ne bayan sallar asar to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abin ya shagaltar da shi bai yi ba to yake rama su a bayan sallar la'asar din ba amma ba dan ana nema a yi sallah din bayan sallar la'asar din bane an gane babul marid ya dufu rakiban babu hukuncin marasa lafiya yayi dawafi a tsaye wato a kan abin hawarsa kenan haddasa na الواسئي حدثنا خالد na خالد an عن إكرمة عن ابن عباس abbas الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام بالبيت وهو على بئر yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dawafi da ɗakin Allah alhali yana kan taguwarsa kullama atal ala ala kullama ata ala rukuni duk sanda manzo Allah ya zo wajen rukuni ashara ilayhi bi shay'in fi yadihi sai nuni da wani abu da ke hannunsa kamar sanda sa kenan wa kabbara ya kabbara hadathana عبد الله maslamata hadathana malikun an muhammad bin abdurrahman bin nawfal an urwata an zainab binti ummi salamata an ummi salama radiyallahu anha qalat ummu salama Allah ya dade take cewa shakautu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki na kai ƙarar ciwo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ni da lafiya cewa ni ba ni da lafiya fa qala manzo Allah yake cewa dufi min wara'in nasi ki dawafi a bayan mutane can bayan mutane to ki koma ki dawafi wa anti rakibatun alhali kina haye akan dabbanki fa dubtu tace sai nayi dawafi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ila jambil baiti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 让，让，那个。